28 ga watan biyu miladiyya shekara ta 2026 muna ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka a suratu ibrahim alaihi salam inda ya karanta aya ta 24 shine inda muka tsaya a karatu Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misali a cikin wannan ayar da ya karanta ko ayoyi guda biyu na 24 da 25 a malamai suka ce wannan munasaba na kawo wannan aya bayan abin da aka ambata na baya wato ayoyin da suka gabata sun yi bayanin halin da 'yan wuta za su kasance a gobe kiyama sannan aka yi bayanin halin da 'yan aljanna za su kasance to sai Allah ta'ala ya kawo misali na abin da su 'yan aljanna suka yi riko da shi wanda suka samu tsira kuma ya buga misali game da abin da 'yan wuta suka kasance a kai na riko da abin da yake batacce kuma wanda shi ya sabbaba musu ya sanya zanto sababi na fada wasu cikin wannan halaka da kuma azaba shine Allah ta'ala ke ce alam tara kaifa daraba Allah masalan kin baka yi gani ba yadda Allah ta'ala ya buga misali nan muka ce ar-ru'ya alam tara gani ana nufin na ilimi gani na zuci shin baka fahimta ba ko baka gani ba ilimi na zuciya ma'ana abinda wannan misalin yake nuni zuwa gare shi a khitab ma'ana zancen da ake ko dai ana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ana magana dukkan wanda yake sauraron wannan zancen ana magana dukkan wanda yake jin abin da ake karantawa shin baka yi gani ba kalimatan daraballahu masalan yadda Allah ya buga misali kalimatan tayyibatan dangane da kalma wacce take tsarkakakka ai kaifa ja'ala Allah al-kalimata at-tayyiba wa hiya la ilaha illa Allah masalan yadda Allah ya sanya wannan kalma ta zanto a bar buga misali da ita menene misalin ka shajaratin tayyiba kamar bishiya wacce take kyakkyawa wato mai amfani fil ismari wacce ke da amfani asluha sabitun asalinta yana kafe a ƙasa wato asalin bishiyar yana kafe cikin ƙasa ta rike ƙasa da jijiyoyinta wa far'uha fi sama sannan kuma rassanta sun yi sama ai a'laha wa ra'suha tali'un sabit ta kuma yi sama wato ta nauta cikin sama fi sama'i ai fil hawa a sama wannan bishiya din da Allah ta'ala buga misali mai amfani tu'ti ukulaha tana bada amfaninta mana ƴaƴan itacen kullu hinin bi izni rabbiha a kowane lokaci da izinin ubangijinta ma'ana wannan bishiyar da Allah yake buga misali tana ba da amfani a kowane lokaci fi kulli hinin yani fi kulli waqtin a kowane lokaci ma'ana a cikin shekara bi izni rabbiha da nufin ubangijinta da izininsa malamin suka ce misalin da Allah ta'ala yake buga a cikin wannan aya shine alkalimar tsayiba shine la ilaha illallah yadda yake zama a zuciyar mummuni ya kahu ma'ana ya dasu a cikin zuciya wa hiya al-imanu thabit fi qalbi al-mu'min imanin da yake tabbata a zuciyar mu'min. idan an samu imani kuma to za a samu aiki na kwarai shine 'ya'yan itacen shine samara din imanin shine al-kalimatu tayyiba da yace asluha thabitun wa far'uha fi sama rassanta kuma sun yi sama shine yake cewa allazi yarfa'u bihi amaluhu ila sama imanin da in yayi aiki sai aikin ya tafi zuwa sama kuma ya samu amfanin aikin shine a karba a bashi lada shine a karba a bashi lada kamar bishiyar da take bada yaya kuma ake amfana da ita kenan imani yana amfanar da mummuni da aikin da yake tafa da wannan imani yake haɗe da wannan imani sannan da aka ce asluha sabitun imani na mummuni yana tabbata yace wa yace laha aslun rasikun fil ard kamar yadda wannan bishiyar tana da tushe wanda yake tabbatacce a cikin ƙasa ko da iska ta kada ba za ta cire ta tuge wannan bishiyar ba to kamar haka imani yake a zuciyar mai imani a zuciyar mummuni ta yanda imani yana zama ba abin da yake girgiza shi yana tabbata ta yadda in dai imanin na gaske ne to babu yadda wani abu na shubha ko na barazana zai kawar da wannan imanin zai gusar da wannan imanin domin ya tabbata a cikin zuciyar mu malamai suna buga misali da imani na a waɗanda a baya Allah ya bada labarin kamar ashabul ukhdud waɗanda aka tona rami aka sanya wuta aka ce za a kona bai sa sun bar imanin ba ana jefa su a cikin wannan wutar amma suna nan da imanin dan me saboda imanin ya tabbata a cikin zuciya in dai imani na mummuni ne na gaske to yana zama a cikin zuciya babu abin da yake kada shi ke yasa manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka kawo koke cewa halin da suke ciki a Makka na kunci ana cutar da su manzo Allah ya yi musu addu'a suka zo suke kawo koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dan me ba za ku yi haƙuri ba waɗanda suka gabace ku sun kasance za a tsaye da mutum a can ya zarto a ɗan uwansa a ce ka bar imani ko a keta ka biyu ya ce ba zan bari ba a tsaga shi a kawo na biyu yana gani amma wannan ba zai sa su bar imani ba ba zai sa saboda mai imanin in dai ya shiga cikin zuciya ya tabbata to ba abin da yake girgiza shi amma imani ingantacce ake ne, na gaske imani ingantacce irin wanda aka buga misali a cikin waɗancan a watan ayata ashabul ukhdud da kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada misali sai Allah ta'ala ce wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi Allah ta'ala yana buga wannan misali ne ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan su dauki izina su dauki wa'azi ay yatafakkaruna fi ahwali al-mabda'i wal-ma'ad ya zama musu wa'azi na tuna cewa duk wanda ya riko da wannan kalma ta wato at-tayyiba ta la ilaha illallah ya tsaya a kanta to lalle ko zai samu wannan amfanin da aka buga misali a cikin ayoyi da suka gabata Allah yana buga misali don mutane su dauki izina da wannan misalin da Allah yake bugawa su tabbatar da kadaituwar Allah su bautawa Allah kuma su samu amfanin da aka ba da labari wanda ya riko da imani ga irin abin da yake samu na fa'ida ɗaya misalin kuma ya ce wa matsalu kalimatin khabis Allah ta'ala ya ce wa matsalu kalimatin khabisatin kuma misalin kalma wacce take khabisa wato mummuna ita ce kalma ta kafirci irin abin da mushirkai suke kiran gumakansu ko abin da suke bautawa da shi wannan ita ce kalma khabisa mummunar kalma ka shajaratin khabisa kamar bishiya ce wacce take khabisa mummuna wato wacce ba ta da amfani wacce ba ta da amfani Oji, tustat min fawqil ardi wadda aka tuye ta daga bayan kasa ma'ana ba ta da abin nan wato jijiyoyin da za su rike ta saboda dama ba ta kirki ba ce wa yusutan min fawqil ma'ana aka tuge ta daga bayan ƙasa malaha min karar ba ta da matabbata a bayan ƙasa saboda dama ba ta kirki bace ba mai amfani bace shine yake cewa wannan misalin shine misalin abin da kafiri yake aikatawa yace kazalikal kafiru kama haka kafiri yake laysa fihi Ba yi da wani amfani tare da shi wala yas'adu lahu qawlun tayyib wala amalun salih ba wani abin da zai faɗa. wanda zai samu lada irin abin da za a kai sama har a bashi lada cikin abin da yake aikatawa na kafirci na shirka ko kuma wani aikin da zai yi Allah ba zai karba ba saboda zuciyar babu imani wala tikadihi wala tikadihi aslu thabit sannan bai da eh, wato kudiri aqida tabbatacciya bai da aqida tabbatacciya Allah yana nuna cewa kafirai a zuciyarsu zaka tadda abin da suke bauta su kansu suna da kokonto akai su kansu ba su da tabbas akan wannan yace to wannan shine misali fa hada wajhu tamthil al-kafiri bi hadhihi shajara al-khabitha shine abin misalin da Allah ta'ala ya buga game da wato kafiri da ayyukansa cewa ba su da wani tasiri ba su da amfani ko yayi ma aiki na gari Allah ba zai karba ba tunda babu imani a zuciyarsa tunda babu imani a zuciyarsa misalin sa shine misalin bishiyar da ba ta da wani amfani ba za ta ba da inuwa ba ba za ta ba da ƴaƴa ba ba ta da amfani imamu tirmidhi Allah ya masa rahma ya rawaito daga Anas dan Malik a jami'insa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta masalu kalimatin tayyiba misalin da aka buga a wannan aya na kalma tsarkakakkiya ka shajaratin tayyiba kamar bishiya mai amfani kyakkyawa asluha sabitun wanda asalinta yana tabbata a bayan kasa wa farwa fi sama sanar rassanta sun yi sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha wacce take ba da amfani a koda yaushe da izinin ubangijinta kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine misalin bishiyar dabino ita ce ash-shajaratu at-tayyiba domin tana da amfani tana amfanarwa ce wa mathalu kalimatin khabitha misalin kalma wato mummuna ka shajaratin khabitha kamar bishiya ce take mara amfani ujututat min fawq al wanda aka tuge ta daga bayan kasa mala min qarar ba ta da tabbata matabbata bayan kasa, kala ita hiyar hanzal ita ce kamar bishiyar maƙaci. wata ba ta da wani amfani ba za ta ba da inuwa ba sannan kuma ba za ta ba da 'ya'ya da za a ci amfani da su sai buga misali da wannan bishiyoyin guda biyu to haka mummuni yake wajen imanin sa yadda yake wato tabbata a zuciya kuma ya ba shi amfani ne amfani shine zai aiki na kwai kuma Allah ya karba ya shi lada shi kuma kafiri misalin abin da yake kai na kafirci kamar abu ne wanda yake ba zai amfana da shi ba ba zai haifan masa da 'ya'ya masu amfani ba kuma ba zai samu lada a gobe kiyama kaga ya zama bai da wani amfani abin da yake ba wani abin da zai ribata na cikin abin da yake aikatawa na amfani ya zama kenan kamar wani bishiyar da ba ta da wani amfani Allah ya buga misali tsakanin waɗannan da kuma waɗancan sai Allah ta'ala yake cewa ya tabbitu Allah يثبت ta الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah baraka wa ta'ala bayan ya buga misali game da kalma ba kalma tsarkakakka da kuma amfanin da take wa wanda ike rike da ita malati akhbara bi fawzi ashabiha bi bughyatihim fi dunya wal akhirah ashabu al-kalima tayyiba wadanda suke da wannan kalma suke rike da ita mai tsarki din nan suke nema shine tsira duniya da lahira shine rabauta duniya da lahira sai Allah ya ambaci ya tabbatar musu da rabon a wannan ayar akhbara bi fawzi ashabiha Allah ya ba da labari ta duk wanda ya riko da wannan kalma mai tsarki ta la ilaha illallah sannan ya yi aiki nagari domin ta gaskata wannan kalma ɗin to zai amfana duniya da lahira faƙala sai Allah ya ce yusabbitu Allahu na amanu Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani ma'ana suka yi imani da Allah sannan suka bauta masa suka yi aiki na kwarai bil Sabit, da magana tabbatacciya ma'ana qabla kafin mutuwa suke kafin mutuwa suke malai ce fa waftutinu fil hayatin duniya idan aka jarrabe su da fitintunin duniya sabatu alai sai su rike wannan imanin nasu su tabbata akai walam yarji'u anhu ba za su juya baya ga barin imani ba walau uzzibu ko da an musu azaba anwa azab duk wani azabar da za a musu ba za su bar wannan kalma ba sai ba da misali yake yake cewa kamar abin da aka yi misalu zakariya wa yahya abin da aka yi annabi zakariya da annabi yahya irin yadda yahuda suka yi musu yankan rago dan cewa za a yanka su ko za a kashe su ko za a yi musu hukuma ba zai sa su bar imani ba wallazina qatalahum ashabul ukhdud da wanda ashabul ukhdud aka kashe su da wanda aka kashe su wallazina mushitat lahum bi amshat alhadid kamar yadda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin al'ummomi da suka gabata ana tsefe naman jikinsu da matsefi na karfe cewa an ba su bar imani ba amma ba za su bar imani ba suna rike da imaninsu kamar yadda manzon Allah ya ba da labari to wannan shine a duniya Allah zai tabbatar da su in dai sun yi riko da wannan kalma da imani na gari to za su tabbata akan imani da aiki na kwarai har zuwa ƙarshen rayuwarsu ibnu ashur Allah ya masa rahama yace wa ma'ana tasbit allazina amanu ma'ana tabbatar da su a da wannan kalma din annallaha yassara lahum fahmal aqwalil ilahiyya Allah ya yassare musu suna fahimtar saƙon Allah tabaraka wa ta'ala ala wajhiha irin yadda Allah yake nufi wa idrak La'iliha suna riskar ma'anonin abinda waɗannan ayoyi suke nuna hatta ma'annat ilaiha kulubu har wannan yasa zuciyarsu imanin ya tabbata a cikin ta gamsasshen imani walam yukhamirhum fiha shakk sai da babu wani shakkun da yake taba wannan imanin fa asbahu suka waye gari sabiti na fi imanihim sun tabbata a cikin imani ghaira muza'ina ba tare da suna rawa a cikin imanin ba wa amilina biha kuma suke aiki da abin da imanin yake wato tarbiyantar da su ko yake nuna musu ghaira mutaraddidina ba tare da kokonto ba saboda me imanin shine misali wannan bishiyar da asluha sabitun iska ba ta kade wannan bishiyar saboda me wato jijiyoyinta sun kama ƙasa duk wanda imani ya wato tabbata a zuciyarsa to shikenan zai tabbata kan imani shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya je kasar Sham sarkin Sham da yake tambayar Abu Sufyan game da masu shiga addinin musulunci cikin tambayoyin da yayi ya tambaye su yace shin waɗanda suke shiga wannan addinin suna fita sai ce aka ba shi amsa aka ce a'a ba sa fita in sun shiga ba sa fita sai ce ai kazalikal iman idza khalata bashashatul qalb kamar haka imani yake in dai ya shiga zuciya to ba abin da yake fidda shi in dai imani na gaskiya ba abin da zai saka bari saboda ai yaƙini ne yadda da cewa Allah ɗaya ne shine mahalicin dukkan abin da ke wannan duniya shine wanda yake rike da al'amuran bayi shine wanda za a bauta ubangiji na gaskiya wanda wanda imanin nan ya tabbata a zuciyarsa to ba abin da zai sa ya wayi gari ya bari sai dai munafiki ne dama babu imani a zuciyarsa a in dai imanin ya wato cuɗanya da zuciya to tabbata yake a ciki babu kokonto a cikin wannan imani saboda haka Allah zai tabbatar da su akan wannan imani a rayuwar ta duniya ma'ana su ci gaba da tabbata akan imanin har zuwa mutuwarsu wa fil akhira haka nan a lahira ma'ana a lokacin mutuwarsu shine yadda Allah ya bada labari Allah zai tabbatar da harshen innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wani suka yadda da Allah shine ubangijin sannan suka yi istikama suka tsaya akan wannan imanin da kuma yi wa Allah biyayya sai Allah ya faɗa abin da zai kasance a gare ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta kafu wala tahzan in mutuwa ta zo musu mala'iku suka zo za su rika cewa da su kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki Allah ta kafu wala tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma an yi muku albishir da aljannan nan da aka yi muku alkawari saboda haka Allah zai taimake su fil akhirah a lokacin mutuwarsu ko kuma fil akhira a kabari a lokacin da za a yi musu tambaya Allah zai tabbatar da harshen Allah zai tabbatar da harshen su shine fil akhira a yayin mutuwar su kamar yadda aya ta nuna da kuma lokacin da suke cikin kabari Allah zai tabbatar da duk tambayar da za a yi za su amsa domin ai wannan halin da aka in an zo halin mutuwa wannan ba wai ilimin ka da kake da shi ko dabarar ka bace a'a tawfiki ne daga Allah ya sa ka cika da imani cikawa da imani wannan daga Allah ne wannan daga Allah ne dan mutum misali yana da a rayuwarsa yana kaza yana kaza baya nufin kuma in ya zo mutuwa dole kuma ya abin domin a wannan halin sai in Allah ya yi masa dace ne sai kuma ya cika da imani al'amari ne na Allah haka kuma a kabari ba ilimin ka na duniya an yi tambaya za ka amsa da shi ba a'a Allah ne yake tabbatar da harshen ne imanin ka na gaskiya nan shi zai sa ka samu dacewa a lokacin mutuwa ka mutu da imani ka furta wannan kalma ta la ilaha illallah amma in babu imani duk yadda za a gaya maka ba za ka faɗa ba kamar yadda abu ne gashi nan ana gani da yawa sai ga ana cewa mutum ce ni la ilaha illallah a lokacin mutuwa sai ya yi shiru wani kuma ba sai an faɗa masa ba shi Allah zai kimsa masa ita nana ta kaga dace ne daga Allah haka nan a kabari ba wai in an zo an abin nan irin yadda da ake a gargajiya in an binne mutum a tsuguna a ce ya abdullahi idza ja'aka al-malakani fa qala lak a'a ya bawan Allah yanzu mala'iku biyu in sun zo maka suka ce maka kaza da kaza ai wannan ba ba ta ai wannan an wuce kuma wajen karatu ai wannan ai ba wajen yin abin da bita bane an gama bita a nan ake yin bitar in an je can kawai ce ne Allah ya tabbatar da harshen haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam idan an binne mamaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ya ce abin nan udu abin nan abin nan istaghfiru li akhikum wa was'alu was'alu at-tasbita fa innahu al yus'al ku nema masa gafara ku roƙan masa tasbiti yanzu za a tambaye shi kaga was'alu lahu tasbita ko addu'a za ku yi masa ku ce Allah ka tabbatar da shi amma dan an abin nan a rika ce a ce ni kaza an ce kaza ina wannan an makara wannan ba ba mahallin bane mahallin yanzu ne in an binne kuma addu'a za a yi masa cewa ya Allah ka tabbatar da harshen sa a roƙan masa Allah saboda haka idan bawa wanda yake mai imani ne na gaskiya aka sashi a kabari Allah zai tabbatar da hancin sai ya amsa ne hadisin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda wanda Imam Abu Dawud ya rawaito yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al-mayyit ma'aikin Allah ya an gama binne mamaki, kala sai ta istaghfiru li akhikum ya ko mutane ku ni ku ni wa dan uwanku istighfari ku nema masa gafara was'alu lahu tasbita ku roƙan masa Allah tabbata harshe fa innahu la na yus'al yanzu a tambaye shi kaga a lokacin abin da yake bukata addu'a ne cewa Allah ya tabbatar da harshen to shine wa fil akhirah din Allah zai tabbatar da harshen mai imani a ranar lahira ma'ana a lokacin da za a yi masa tambaya sannan Allah ta'ala ya ce wa yudhillu Allahu Allah ta'ala kuma shine yake tabar da azzalimai ma'ana ba zai ba su taufiki ba in an yi musu tambaya su iya amsawa aka tambaye su sai ce ha ha la ajri ban sani ba na ji dai mutane suna faɗa wata magana amma ban sani ba kaga in ba su da imani ba za su iya ba da wannan amsar ba Allah zai kyale su ya tabar da su ba zai musu dace da tawfiki su iya amsa wannan tambayar ba ba za su iya amsa ba ay yuzilluhum an ujjatihim allati hiya al sabit zai tabar da su gabarin halarto da hujja wanda ita ce al tunda a duniya da ba ba su ta ba ba su wannan kalmata. la ilaha illallah da imani da kuma aiki na kwarai ba saboda haka an sa su a kabari ba ba za su iya ba da amsa ba sai Allah ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah ta'ala shine ke aikata abin da ya ga dama shi ke aikata abin da ya so da bayinsa ma'ana wanda ya ga dama ya bashi tawfiki a rayuwar duniya ya yi imani kuma ya aiki na gari ya riƙe imanin har ya koma ga Allah in ya je kabari kuma yayin mutuwa Allah ba shi tawfiki ya cika da imani a kabari a masa tambaya ya amsa duk wannan Allah ne yake bashi dacewa da sauki shi ko wancan Allah in bai bashi dacewa ba sai ya kyale shi duk yanda za a yi masa wa'azi ba zai gyara ba zai fahimta ba sai ya tabi ba zai aiki na gari ba ba zai imani ingantacce ba ya mutu akan ba daidai ba san ya je kabari akai masa tambaya ba zai iya bada amsa ba saboda mai Allah ta'ala shi ke aikata abin da ya ga dama ga bayinsa ibnu jarir Allah ya masa rahama da ibn abi hatim da imam al-bahaqi sarwato hadisi daga ibn abbas ko asar yana cewa shi ibn abbas anna al-kafira idza hadarahu al-maut kafiri idan mutuwa ta zo masa tanzilu alaihi mala'ika sai mala'iku su sauko gare shi yadribuna wajhahu wa dubura suna dukan fuskarsa da bayansa fa idza dakhala qabrahu uqida in aka shigar da kanshi kabari sai a zaunar da shi faqila lahu ai masa tambaya a ce man rabbuk wane ne ubangijinka lam yarji ilayhim shay'an ba zai iya cewa komai ba wa ansahu Allah ta'ala zikra zalika sai Allah ya mantar da shi wannan ba zai iya tunda dama ai tawfiki ne ba wai abin da ka sani a duniya dabara ba ce da shi zaka rike ka tuba an an tafi wannan magana ta kare ko da a duniya yana yin munafurci yana faɗa eh shi mai imani ne yana irin abubuwan mummune amma zuciyarsa bai yarda ba don ya je lahira ba zai sadda wannan ba ba zai tuna ba sai Allah ya tabar da shi ansahu Allah ta'ala zikra zalika ba zai iya tana wannan ba wa idza qila lahu man ar-rasul allazi bu'itha ilayka aka ce wane ne manzon da aka aiko maka lam yahtadi ilayhi ba zai iya bada amsa ba ba zai iya tana ba wala marji ilayhim shay'an ba zai iya bada amsa ba fa zalika yace wannan ne kauluhu ta'ala fa Allah ta'ala wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana tabar da zalimi duk abin da yake tunanin ya sani a duniya in ya tafi kabari ba zai iya tana ba saboda ai a wajen tawfiki ne Allah ne yake datar da wanda yaso kenan anan za a gyara imanin anan za a aiki na kwarai din sannan kuma sai Allah ya datar da kai a lokacin mutuwa da kuma cikin kabari sai kaga mutum ya samu tawfiki da dace ya amsa duk abin da za a tambaye shi Allah tabaraka wa ta'ala sai yake wato yin bayani game da waɗanda Allah ya mutu ni'ima amma suka butulce wa ni'imominsa sune Qurayshawa Allah ta'ala ya ce na

Allah tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi yana bayani game da waɗanda aka yi musu ni'ima mutanen Makka amma ba su yi godiyar ni'imar ba suka juyar da ni'imar madadin godiya suka yi wa Allah butulci suka yi kafirci wato ayar kamar jan hankali ne ga mutanen Makka game da abin da suka kasance a kai na yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafircewa abin da ya zo da shi Allah ta'ala ya ba su ni'ima ko ni'imomi da yawa ya ba su ni'imomi da yawa amma suka juyar da madadin su yi godiya suka juyar da wannan godiyar zuwa ga butulci da kuma kafirci da kuma kafirci shine malam yake cewa a su waɗannan mutane Allah ta'ala azalika annahum baddalu an-ni'mata kufra sun musanya ni'ima da kafirci wa shukra jahdan suka musanya a madadin godiya da jayayya da musa ita ni'imar kenan wa da inkarin sai yace ba iya wannan ba walaitatil walait walaital baliyatu kanat wahida ba iya nan suka tsaya ba a'a bal a azafu sun ƙara kuma rashin godiyar abin da suka yi sai kuma suka kara da me da taɓar da mutanen garin ma'ana suka suka batar da talakawa suka nuna musu cewa abin da aka zo da shi na shari'a ba gaskiya ba ne, suka kuma ɓatar da bayan su sun ɓata kuma suka Shi ne wa ahallu qaumahum daral bawar suka taɓar da mutanen su gabarin shari'a suka jefa su cikin halaka suka jefa su cikin halaka ba tsaya a nan ba suka kuma jingina wa Allah kishiyoyi dukkanin wannan kaga abu ne wanda yake na rashin godiyar Allah na rashin godiyar. so su yi imanin ba su yi ba suka ki imanin suka tawaye ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ba tsaya nan ba sai suka tabar da ragowar mutane suka hana a yi wa'azi saddu an sabilillah ma'ana suka kare ma'ana suka hana a riƙa yin wa'azi ko a ji wa'azi sannan kuma suka dasa gumaka suka ce su za a bautawa su za a bautawa to sai Allah ta'ala yake bayanin irin wato halakar da za su fada ciki kuma azabar da za su auka cikinta in a gobe kiyama ke Allah ta'ala ce alam tara cin baka gani ba wato malaki ta istifham ta'jib ne tambayar ta ban mamaki ne ta ban mamaki ne shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma halin da mutanenka suka kasance a kai sune ne ƙuraishawa ilal ladina baddalu ni'matallahi zuwa ga mutanen da suka musanya ni'imar Allah ai ja'alu badala shukri ni'matillahi ta'ala suka musanya madadin godiya ga Allah ta'ala bisa ni'imomi da yayi musu shine ya sanya su suna zaune a garin da yake mai daraja shine makka su ne masu kula da ɗakin Allah ma'ana aka sanya su ke zaune a wannan gari mai alfarma wanda ɗakin Allah yake wannan sannan ba iya wannan ba Allah ya amintar da su ya ba su aminci ta yadda za su yi fita suna zuwa ko ina ba a taɓa su saboda alfarmar wannan gari kamar yadda Allah ya faɗa li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i wasai sai ce mai falyabudu rabba hadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa mutanen makka in sun fita ana wato girmama ba a taba su irin yadda a wancan lokaci ake farwa mutane su a kyale saboda me mutanen makka ne kaga ko wannan ma sun ci albarkacin wannan garin wanda ɗakin Allah wannan Allah ya sanya ya kira mutane zuwa ga haji ma'ana bautarsa a wannan ɗaki ta yadda ake zuwa daga ko'ina kuma duk wanda zai zo zai zo da arziki zai taho da kayan kasuwa da abubuwa na wato arziki ya kawo garin maka shi wannan kanshi ma ai kaga ni'ima ce ga garin garin ya zama waje ne da arziki yake zuwa musu duk shekara daga ko ina laraba suna zuwa hajji a nan makka to kaga duk wanda zai zo zai zo da kayan kasuwa da kuma abin da zai kawo na abinci da guziri da wane ne wanda mutanen makka za su amfana da wannan za su amfana da wannan sannan kuma Allah ya tsare makka din ya mai da ita harami ta yadda duk abin da laraba suke yi na yaƙe-yaƙe da kai hari ba a taɓa wani wanda zai ce wai zai kawo hari makka ba saboda mai alfarmar garin sai Allah ya tsare garin ba a kai yaƙi garin sannan kuma mafi girman ni'ima Allah ya zaɓi manzo na ƙarshen zamani mafi daraja ya aiko shi daga cikin mutanen makka kuma ya aiko shi a garin duk wannan ba ni'ima ba ce ni'imomi ne duk wannan ni'imomi ne da za su gane Allah ya musu wannan saboda me albarkar da suke ci na wannan garin Allah ya musu ni'imomi da yawa me ya ba su yi wa Allah shine godiya me godiyar da za su yi su wa Allah shi kadai da yi watsi da waɗannan gumakan amma sai suka juyar da wannan ni'imomin da Allah ya yi musu suka mana canja da mai kafirci shine karyata manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kin yin imani da shi da kuma ya kasama har ma suka zare takobi a kansa sallallahu alaihi sallama kaga wannan ya nuna bisa ni'imomin da Allah ya musu kuma yace su gode wa Allah akan wannan ni'imomin ba su yi godiya ba wa ahallu qaumahum qari akan cewa sun yaki manzo Allah ta sallama sun ki imani da shi suka batar da mutanen su suka jefa su daral bawari gidan halaka ma'ana suka zanto sababi na cewa ta hana su imani kuma ya zamo makomarsu ita ce wuta kaga su kenan suka kora su zuwa wuta dan su suka hana su imani suka jefa waɗannan mutane cikin halaka gida na halaka shine gidan wuta shine Allah ta'ala yake cewa darul bawar din nan gida na halaka shine jahannama jahannama kaga wannan ma babban laifi ne hana mutane imani da Allah da batar da su jan su zuwa ga hanya ta halaka da kuma shirka waja'alu lillahi andada duk da haka kuma ba su tsaya ba sai da suka jingina wa Allah kishiyoyi suka dasa gumaka suka ce su za a bauta ba Allah ba li yudillu an sabilihi dan su batar da wannan mutanen gabarin bin Allah sun dasa gumakan ne dan su kira mutane cewa a zo a bauta waɗannan gumaka kaga sun kawar da su gabarin mai hanyar Allah li yudillu an sabilihi dan su batar da su daga hanyar Allah suka sanya waɗannan gumaka ay li yudillu qaumahum dan su tabar da mutanen su allazina yushayi'unahu wanda suke bin su akan wannan fata din an sabilihi gabarin hanyar Allah miƙaƙiya suka tabar da su da Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya waɗannan mutane kul ka gaya musu ya kai manzo mai girma tamatta'u ku ji daɗi kaɗan dama dan daɗin duniya ya sa suka ƙi imani dan daɗin duniya ya suka ƙi imani suna ganin cewa in sun imani duk wannan abin da suke samu na abin duniya za su daina samu tunanin su na farko dai ana magana ne akan manyan jagorori da suka su suka hana talakawan yin imani kuma abin da yasa suka hana shi ne suna ganin na farko dai su ne manya a garin idan suka yi imani za su zamo ba su ne manya ba sai dai su ne za su bi domin ba su ne shugabanni ba sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shugaba suka yi tawaye suka ce ba za su yi imani ba dan me saboda kar a karbe wannan shugabancin hannayen ɗaya kenan na biyu kuma abin da suke samu na wannan arzikin tunanin cewa in sun yi imani shikenan sun daina samun wannan abin da suke samu na abin duniya kuma duk ba komai bane dan su ji daɗi ne na duniya to in daɗin ne sai Allah ta'ala ya ce tamatta'u a gaya musu cewa ku ɗan ji daɗin ɗan kaɗan ai in tafi'u ku ji daɗin ku amfana kaɗan wal taddu bima antum alai min shahawat ba dai sha'awar duniya bane ku tara abin duniya ku tara iyalai ku tara ƴaƴa ku ci daɗi ku yi wane ne kuna tunanin wannan shine daɗin Allah ya ce to eh ku je ku ji wannan daɗin amma ne ɗan kaɗan ne daɗin ɗan kaɗan ne fa inna masirakum ilan nar makomako ita ce wuta komai yadda kuke tsammani za ku ji daɗi shekara nawa ne a rayuwar duniya duk daɗin da za a ji shekaru ne yan kaɗan ƙarshen dai za a mutu kuma makomar ita ce ne ita ce wuta kaga ana gargaɗa cewa wannan abin da suke gani na jin daɗin da yake hana su imani ba wani abu bane in akwai shi ma kankani ne na ɗan wani lokaci ne kankani idan sun yi imani da Allah suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi riko da imani da addini suka bauta wa Allah shi kadai to Allah zai ba su jin daɗi wanda yake madawwami shine na gidan aljanna amma daɗin duniya guda nawa yake shine Allah yake cewa numatti'uhum qalilan za mu ji yadda su kafirai daɗi amma ɗan kaɗan ɗan kaɗan tun da rayuwar duniya shekara nawa ake yi rayuwa kaɗan ake yi yace summa nattaruhum ila azabin ghalis sannan a gobe kiyama mu tilasta su shiga azaba mai tsanani da shiga azaba mai tsanani saboda haka Allah yake gargada su cewa su yi imani in ba haka ba kuma to abin da ya hana su imani na tunanin daɗin duniya tsankani ne makomarsu ita ce wata in ba su yi imani ba sannan sai Allah ta'ala ya ce kullu ibadi yi Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci halin da kafirai suka aikata wato na in yin imani da tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasa da kafirci bayan Allah ya musu ni'imomi da yawa sai ya jira ya ja hankalin masu imani amara almu'minina bi luzumi ta'ati aka ja hankalin masu imani aka umarce su da cewa su kan su rike biyayya ga Allah bayan imanin ma'ana su rike ayyuka da za su aikata bayan imani wanda za su samu rabo a wajen Allah da shi su samu lada Allah ya ba su gidan aljanna dalilin wannan aiki Allah ta'ala ce kul ka gaya musu ya kai wannan annabi mai girma li ibadi ga bayina allazina amanu waɗanda suka yi imani suka yi imani da Allah a matsayin makadaici a rububiyarsa abin bauta shi kadai suka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yuqimu salata su tsayi da sallah cewa su tsayi da sallah kamar yadda muka ambata tsayi da sallah yin ta kamar yadda Allah ta'ala yayi umarni yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda take tare kiyaye rukunnanta da sharuɗanta da duk abin da ya kamata wa yunfiqu sannan su ciyar mimma razaqnahum daga abin da muka ba su na arziki su ciyar ma'ana su ba da zakka su yi sadaka daga abin da muka ba su na arziki malamai suka ce akwai targibi a cikin wannan ma'ana kwadaitarwa akan infafi cewa da aka ce su ciyar daga abin da Allah ya ba su na arziki shine cewa aka ce min mara zakana daga abin da muka azurta su ba ce aka yi su ba da duk abin da yake hannunsu ba a'a za ka bayar ne da wani shashi shi kuma Allah ya maida maka gurbin wannan shashi kaga akwai kwadaitarwa akan cewa in ka bayar ba du'a kake ka bayar ba sannan kuma in ka bayar Allah zai mai maka gurbi domin dama arzikin nasa ne yace ma razaqnahu shi ya baka kuma shi yace ka bayar kuma bai ce ka bayar duba A'a ka bayar da wani shashi yace ma daga wani abu na abin da muka azarta su da shi Min ma razaqnahu sannan aka ce ka bayar sirran wa alaniya a ɓoye da kuma a fili a ciyar malamai suka ce a ɓoye ne sadaka ta nafila ta fawwa'i ana so in za ka bayar da sadaka na tadawwi wato da ke ba wajibi ba ya zamo a ɓoye in ji wasu malamai ita kuma sadaka ta wajibi kamar zakka ka bayar da ita a fili saboda ita in ka bayar sai ka ce wannan zakka ce dan a san cewa ka zakka ce ka bayar amma in sadaka ce ta nafila wannan sai ka bayar a ɓoye sai ka bayar a boye in ji wasu malamai kenan wasu ka ce shi ne abinda muka ce an faquha infaq infaq sirrin wa khufiya fi tatawwa ma'ana in tadawi ne su bayar a boye wa infaq jahra wa alaniya fi sadaqati alwajib in kuma na zakka ne na wajibi a bayar a fili a bayar a fili a ce zakka ce a bayar a fili a ce zakka ce kuma kamar yadda muka ambata aya ta bakara Allah ta'ala ya ambaci cewa in je Allah aka nufa ko an bayar a fili ko a Allah ya gani in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum saboda haka ku ciyar a fili da boye ma'ana kowane ana so mutum yayi ya bayar a fili din kuma ya bayar a duk ana so mutum ya ciyar da dukiyarsa sannan aka ambaci nau'in ibada guda biyu shine sallah da zakka shine sallah da zakka aka keɓance su da ambato aka keɓance su da ambato shine yace wal murad hasful na ala shukri li ni'amillah ayat tana faɗaitar da mu'minai wa Allah godiya me godiyar Allah ne bautar Allah bil ibadati al badaniyyati wal maliyya zai ibada da jikinsu ne sallah sannan su ibada ta bayar da dukiya ne ciyarwa shine ciyarwa kaga waɗannan duka ibadu ne masu girma cikin nau'i na ibada sai Allah ta'ala yake min qabli an ya'ti yawm ma'ana su yi wannan aikin kafin ranan nan ta zo yawmun yani yawmun rana mai zuwa ita ce ranar alkiyama. ranar da la bai'un fihi babu cinikayya a cikin wannan rana me cinikayya yake fa yabta'ul muqassir mimma yatalaka tafsiruhu bi wataƙila mutum ya ɗauka in an je lahira zai je da wani abin da zai bayar a bashi domin shi ne ciniki ka ba da wani abu a baka wani abu ko ba haka ba ya ɗauka zai iya zuwa lahira ya nemi ya ba da wani abu an sake nan a kyale shi to babu haka a lahira ba wannan babu karɓar fansa da mutum zai bayar ya ba da wani abu domin a ce a kyale shi to ai ba ma zai je lahirar da komai bari har ya bayar babu abin fansa ɗin. amma dai Allah ta'ala yana kusantowa mutane ne su gane lahira saɓanin duniya ce ita duniya in kana da wani abu a hannunka in abu ya rikice sai ka bayar sai a kyale ka ko ba haka ba haka ake a duniya mutum yana iya bayarwa ko da ko ya yi laifi ne ya bayar da wani abu a kyale shi yanzu misali mutumin da ya kisa na kuskure misali ko kuma aka yi masa afuwa bayan ya kisa na gan cewa ya ba da diya kaga abin da ya aikata ai laifi ne yana buƙatar sai ya in kisa ne na ganganci za a kashe shi to amma sai aka ce in sun yafe ya ba da diya kaga a madadin a kashe shi yayi laifi in ya bada diya sai a yi mai sai a kyale shi kuma har a shari'a ma ya yi haka ma'ana ya kisa na ganganci sai ma abota jini suka ce mun yafe ba sai an kashe shi ba ya bada diya ai yayi in ya bada diya kaga ya bada wani abu ya fanshi mai kansa to lahira ba abin da zaka je da shi lahira bare ka bayar har ka ma fanshi kanka din babu shi sannan in ma da zaka je da shi din lahirar ka bayar din Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba in ma mutum da zai je lahirar da abin fansa din ma ba za a karba ba la bai'u fihi wala khilal sannan babu mukhala wa sadaka ba abota da kusanci a lahira babu wani wanda zai ce masoyinka ne a lahira zai taimake ka babu wannan yau mai al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani fi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi to ayin an tafi lahira kowa ta kansa ike sha'aninsa ya shige masa da kullum mri'in minhum yawma idin sha'ani to wa kake da shi wanda masoyin da zai taimake ka al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin in ma akwai soyayyar kai da wasu an je lahira ba a batun soyayya ba wani batun wanda zai tana da kai babu wanda zai tana da kai kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake saboda haka a wannan rana babu wanda zai yi tsammanin zai ba da fansa a karba ko kuma zai nemi wanda yake masoyi ya taimake shi shi yasa Allah yake fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ni ma wa kuma ba wani fidiya da mutum zai ba da fansa yace wai a ba da fansa a kyale babu wannan babu wannan babu wannan fansar a ranar alkiyama ba mutum abin da zai bayar Allah ba zai karba ba yasa Allah ya yi wallazina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli an yati yawm la bay'u fihi wala khullatun wala shafa dama ya abu uku ne shine fansa shine baya din ka bayar domin a kyale kulla shine kana da wani wanda zaka fake da shi dan yana kana da matsayi a wajensa ko uba ne ko mata ce ko abin nan iyaye ko ya'ya ko wane ne ba wani masoyi la kulla sannan abu na uku shine wanda zaka rike kafa da shi dan ya isa to babu wannan shafa'a kenan to an kore duk abin da mutum zai tsammani abin da ya rage shine me shine abin da ya je da shi da aiki na aiki lahira shi kadai ya rage duk bayan wannan abin da zaka yi tunani na cewa a iya samun wata mafita babu ita kawai dama mafita ai guda uku nan shine inda kana da wani abu mafitar ka ce ko zaka ce gashi a kyale ka to babu wannan la bai'un fihi sannan kana da masoya a duniya ko ba ka da wanda za su iya ba da ransu don kai za su iya ba da ransu don kai ba gashi ba muna gani idan mutum matarsa ta kamu da ciwon koda a ce sai an bata koda a ce to a ɗauka su ɗaya bayan ko mijin da matar sai a ɗauka ko ba ba ka ba dai kodan nan wanda lallaba ta ake amma ya yarda a ɗauki ɗaya a bawa wanda yake so shi ya haƙura da ɗayar ya yi maneji dama ai hikima malamai suka ce ko masana suka ce guda biyun ɗaya tana iya samun matsala ɗaya ta iya ɗaukan nauyin ɗayar to gaba ɗaya in an cire ɗaya kaga saura ɗaya ke to amma ya yadda ya bayar duk da cewa yana ganin akwai hatsari amma saboda mai kauna ko mutum ya ba ubansa mahaifi ko mahaifiyarsa ko mahaifarsa ba duk ana yi dan me saboda kauna amma iya a duniya ake wani. iya a duniya duk abin da za ka yi wa mutum na nuna ƙauna a duniya kawai za ka mata ke za ake so duk wanda kuke tare ka nuna ƙaunar lahira ba wai ƙauna ta irin shirme da za ka ce kana son mutum kana ganin yana barna ka kyale shi don kana son shi ba wannan ba son shi kake ba in dai yana saɓa wa Allah to in zai kana ƙaunar shi yi ƙoƙari ka ga ya daina to ƙaunar kenan saboda iya nan za ka iya taimakonsa a wannan amma an tafi lahira a je ya shiga matsala a lahira ba za ma ka abin nan guje masa ma za ba wata ƙauna a nan ya kamata ka taimake shi to la kulla a lahira babu soyayya wala shafa'a sannan ba a kamun kafa a can da wani in ma akwai ceto sai wanda Allah yarda akwai ceto a lahira amma wanda Allah ya da ceton wanda Allah shi zai ba da izini wala yashfa'una illa liman irtada masu ceton Allah ne zai ce su yi ceto ga wanda yarda da shi Allah kadai qul lillahi shafa'atu jami'an shi kadai ne mai ceto a ranar alkiyama amma na ceton nashi ne ta yadda shi ne zai yi ceton shi ne ya rahama ga wanda ya ga dama wa ya firu ma duna zalika liman ka je da laifi Allah ya ce jika an yafe ma tunda a duniya ma dama ba wanda ya gani sai ni to anan ma jika an yafe kaga Allah ya ba ya maka ci ko a ta mutane a wuta a ƙarshe Allah ya ce a fidda su ceton shi sannan ko kuma ya ba wasu bayi ya ce su yi ceton ceto na Allah ne shi kaɗai shi yake ba da ceton amma wani bayi da tunanin cewa shi yana da wani da ya rike koma bayan Allah cewa in ya je lahira zai ce cece shi to Allah ya ce la a babu wannan ceton da mutane suke tsammani na cewa za su nemi ceto na gumakansu ko na wasu da suke ganin suna da matsayi an je lahira babu wannan sai Allah ya ga dama ya ba da ceto ga wanda ya so to ka roki Allah ceton ka shiga cikin ceton masu ceto to Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mummunai zuwa ga waɗannan ayyuka domin su samu tsira a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ja hankalin ainihin mummunai akan wannan domin lokacin da ya kira a Makka da ya hau kan wannan dutsen Jabal Abu Qubais din nan da ya kira lokacin farkon da awa ya kira sunaye na kusa da shi har sai da ya zo na ƙarshe danginsa Qurayshawa duk sai da ya kira su ya banu fulan ya banu fulan ya banu fulan bayan ya kira su sannan kuma ya kira ya safiya ammata rasulullah ke safiya gogon manzon Allah sannan ya kira kuma istana na Fatima a karshe ya Fatima binta rasulullah yar gidan manzon Allah yace an qizi nafsaki minan nar ki nema kanki tsira daga wuta fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya tsiran shine yin aiki bayan imani Shi ne zai baka ta idan manzo Allah ya haka sallallahu alaihi wasallam me yake nunawa cewa kowa ma yi kokari ya nema wa kansa mafita ta imani da kuma aiki na kwarai amma a lahira babu wanda zai cece ka sai imanin ka sai aikin ka nagari sai kuma in ka je da imani Allah ya ka cikin masu ceto ma'ana cikin waɗanda za a ceta masu ceto za su ceto in Allah ya saka cikin su amma wanda kai za ka ce eh kana da wani da zai cece ka koma bayan Allah to babu shi wannan babu shi wannan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da wato abin da ke tabbatar da kadaituwarsa wajen halitta da ikonsa na halittunsa da irin wato ni'ima da yayi ga bayi wanda yake wajabtawa yi masa godiya ne Allah ta'ala ya ce Allahu allazi Allahu allazi khalaqa as-samawati wal wa

tabaraka wata ala cikin waɗannan ayoyi da aka karanto yana bayani ne game da a yana bayani game da wato kasancewarsa ubangiji mahalicin dukkan bayi sannan wanda kuma ya yi musu ni'imomi dangi na ni'imomi da suke rayuwa a ciki Allah ya ambaci wani shashe na daga ni'imomin wani kuma ya dunkule a cikin faɗinsa wa in ta'uddu ni'matallahi ni'imomin akwai wanda kake iya ganewa akwai kuma ni'imomi ba su da adadi wanda baka ma san su ba baka ma gan su ba sai an gaya maka baka ma san su ba to idan Allah ya yi maka wannan ni'imomin kuma Allah shine ya halicce ka ya maka wannan ni'imomi wajibinka shine kai masa godiya wajibinka shine kai masa godiya godiya shine kai ka bauta masa shi kadai kai masa da'a cikin abin da ya umarce ka da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wani wato dangi ko nau'i nau'i na ni'imomi da ya gabayi yace Allahu allazi khalaqa samawati wal ard Allah wannan da ya tantanci ku bauta masa ko ya wajaba ku bauta masa shine allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halitti sammai da ƙasa Allahu Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitti sammai da ƙasa Shi ne fa ubangijinku na gaskiya wanda i jaba ku bauta masa a cikin wannan ayoyin da malam ya karanta an ambaci nau'i goma na wato dangi dangi na ni'ima da Allah Ta baraka wata ta'ala ya yi, an ambaci guda goma sannan kuma a ƙarshe sai aka dunkule aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ma za ku yi kididdige a bididdige ba za ku yi kididdige ni'imomin da Allah ya muku to me wajibi akan ku godiya duk da cewa dan adam kuma yana da yawan zaluntar kai a yi masa ni'ima amma ya ki godewa wannan zalunci sannan kafar mai yawan butulci ya ga abu a fili amma ya da kai kamar bai gani to shine Allah ta'ala ya jiro waɗannan ni'imomin wanda ya ambace su ne domin ya ja hankalin bayi zuwa ga cewa fa shine ubangijin su mahalicci kuma abin bautar su wanda yi musu wannan ni'ima duk wanda bai ma wannan ba bai tantance ka bauta masa ba bai tantance a bauta masa ba yace Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah ubangijin ku ne wannan da ya halicci sammai da ƙasa ya halicci sammai da ƙasa yanzu kaga wannan bayani ne na me na kudurarsa cewa ka duba kanka ya kai ɗan adam sannan ka duba sama da ƙasa bambancin ai ba ya misaltuwa kai a halittar sama da ƙasa kai wane ne Ɗan adam kai ba kowa ba ne. Allah ɗin nan da ya waje baka wuta masa shi ne wannan da ya halicci sama da kuma ƙasa. Mana ya halittar halittarsu daga babu, ai abda wa ansha as-samawati wal ard shi ya kage wannan sammai da kake gani da kuma kasa da aka ce as-sama yana nufin wannan saman da ka sani da wanda ma baka sani ba tunda saman bakwai ce da abin da ke cikin su Shi shine duk baki ɗaya Allah ne ya halicce su ai Allahu alladhi yastahiqqu minkum al-ibada huwa al-ilah alladhi abda'a wa wa awjada da samawati as-sab'a ala ghairi misalin sabiq Allah ubangijin ku wanda yake wajibi ku bauta masa shi ne wanda ya kagi halittar sama da ƙasa daga babu da babu su da duk abin da ke cikinsu. su sannan sai ya bayyana daga cikin ni'imar da kuke samu daga sama ya ce, wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukan muku da ruwa daga sama ma'ana daga girgizan da ke sama ya saukan muku da ruwa fa akhraja bihi minas samarati, ita kuma ƙasar. ni'imar da ya muku da ita shine ya fitar muku da tsirrai al-samarat 'ya'yan itatuwa rizqan lakum domin ya zanto arziki gare ku abin da za ku ci ku rayu ku ji daɗi a duniya sannan ya jeru kuma ni'imomin da ya ambata ya ce wasu lakum fulka ya hore muku wato jiragen ruwa suna tafiya akan ruwa akan koguna litajriya fil bahri da amri wadda suke gudana akan kogi da umarnin Allah da izininsa da nufin Allah kamar yadda muka buga misali a baya idan ka duba nauyin jiragen da ke kan ruwa sai kai mamaki ya aka yi basa nutse ba Allah ne ya rike su shine litajriya fil bahri bi amrihi umarnin Allah ne cewa su tsaya akan ruwa in ba haka ba ka je kai ka taka ruwan ka gani ko za ka tsaya akan ruwan ko ka kwanta akan ruwa ko za ka nitse. ko allura ka jefa sai ta nitse. to amma ya aka yi jirgi gashi nan yana Allah ne ya rike kaga wannan yana daga cikin abin da ya ni'inta baya kuma mutane suna amfana saboda suna kai kawo suna lodin kaya akan jiragen suna duk abin da suke akan wannan ruwa da jiragen sannan yake wa sakhara lakum al-anhar wannan kuma da yake al-bahr yana nufin manyan koguna kamar kace ce al-bahr kuma sune kananan koguna koramu da ake amfani da ruwa wanda yake mai dadi ke kuma koyi bar ruwa wancan ai kaga ba fa ba a sha ba a bar ruwa da shi sai dai saboda girman teku sai dai ayi tafiya akai sannan sai kuma ƙananan koguna su ko masu daɗi da za a sha sannan a shayar da gonaki sannan ya ambaci wa sakkar lakum shamsa wal qamara da'ibaini ya hore muku gashi rana da wata suna da'ibaini ma'ana da'imaini suna kai kawo dindindin ba ranar da ake samu a ce yau rana bata fito ba an samu matsala a kullum za su fito domin amfanin ku rana ta fito ta faɗi wata ya fito dare yi ku amfana kowane yana da amfani rana da wata sannan ce wa takara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da yini ita kanta kwallon ranar tana da amfani haka nan wata sannan abin da yake faruwa in ranar ta faɗi dare izo ku amfana in eh, ta fito yini yazo duk amfani ne gare ku ni'ima ce da ya kamata ku Allah godiya kowane da babu shi ba za ku ji daɗin rayuwa a duniya ba wa ataku min kulli ma sa'altu sannan ya baku daga dukkan abin da kuka tambaye shi malamin suka ce sa'altumuhu ma'ana duk abin da kuke da bukata na rayuwa a duniya ya ba ku ba ma sai kun roƙa ba yanzu wannan iskar ko ka daga muka ce Allah ya ba ku rika shaka don ku rayu oxygen din haka Allah ya ni'imta ku da shi kuma shine sinadarin da sai in ba shi da ba ku rayu ba da yawa daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muku wanda kuka tambaya da wanda ma ba ku tambaya ba amma gashi kuna rayuwa cikin ni'imomin shi yasa yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kididdige ku ce za ku lissafe ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba innal insana lalle mutum la zalumun mai yawan zalunta kanshi ne kafarun mai yawan kafirci waɗannan ayoyi za mu kuma karanta su gobe insha Allah don mu yi bayanin abin da malamai suka lissafo na ni'imomin da kuma fuskar kowace ni'ima da mutum ya kamata ya san cewa waɗannan abin da Allah ya halitta a wannan duniya ya halitta ne don ya amfana ya kamata yi wa Allah godiya kuma yana amfana din insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu sake karanta ayoyin domin mu yi bayanin abin da suka yi bayani a cikin waɗannan ayoyi abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya abin da muke tun da harshe Allah ya mana afuwa muna tawassuli muna roƙon Allah cikin wannan wata mai albarka na azumi kuma muna da azumi a bakin mu Allah ta'ala ya karɓa mana addu'o'in mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari fitintun da suke faruwa a duniya kamar yadda yau kuka sani an tashi da yaƙi a duniyar Allah ya kwantar da ita azzalimai yahuda kuma Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya maganin su Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya da kai da su kawunan su Allah ya tsare musulmi a ko'ina Allah ya zaunar da mu lafiya bukatunmu na alkhairi duk Allah ya biya mana abin da muke tsoro Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin